This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokai aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kanin labarai. To Baballe wani mukami mai linzami da aka harbo daga kasar Yamal wadda Isra'ila ta lalata iyata da wuta a kusa da birnin Kudus a yau Litinin. yayin da ukraine ta kasance a cikin shirin ko ta kwana kan wasu jerin hare-hare ta sama a yau litinin babban kwamandan sojan kasar ya ce dubun dubatin sojojin rasha sun yi damarin dannawa a cikin yankin kursk kana mataimakiyar sakataren tsaron amurka ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bukin karrama su da ke zama ranar hutu a nan amurka a yau kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar tsaron najeriya ta yi karin haske kan wani rahoto da ya wanke rundunar game da zargin zubar da ciki ba bisa ka'ida ba yayin da suke aikin yaƙi da mayakan boko haram a gaskiya mun ji daɗi sosai saboda wannan zargin da aka yi mana zargi ne ba karami ba kaga ba gaskiya ba ne tambayoyi kuma su ka ba su haɗin kai da ya kamata a baya A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa kasar Morocco ta gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da injin man diesel kyauta a yankin Yamai. lalle mu gode kuma mun yaba wanga namijin kokari da gwamnati yake yi don ganin an kwasa dogaro da wutar lantarki da take zawa daga makwabciya najeriya Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da baban gida Jibrin zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka na buɗe makarantu bayan dogon hutu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Wani makami mai linzami da aka harbo daga Yamal wanda isra'ila ta lalata ya ta da wuta a kusa da birnin kudus a yau litinin kana daga bisani 'yan tawayen huti sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsakiyar isra'ila kungiyar 'yan bandiga mai samun goyon bayan iran ta ce ta kaddamar da wani hari da ya auna tungar soji na nahal sorek a kudu maso gabashin jaffa kana ta ce ta isa wato ya isa daidai inda aka auna ya kuma ta da wuta a halin da ake ciki wani gidan talbijin da ke aiki karkashin kungiyar ta huti ya ce sojojin amurka da na burtaniya sun kaddamar da wasu jerin hare-hare da suka auna ƙananan hukumomin amran da sada a cikin yamal ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa an gano wani makami da aka harbo daga yamal kuma an lalata shi a yankin bet shamesh da ke yankin da ke yamma da birnin kudus sai dai buraguzan makamin ya ta da wuta wata kungiyar haɗaka ta a iraki ta islamic resistance mai samun goyon bayan iran ta ɗauki alhakin ƙaddamar da wasu jerin hare-hare na jirgi mara matuki akan wasu muhimman wurare a isra'ila a yau litinin amma ba ta ba da ƙarin bayani ba akan hare-haren wato akan jeri na saƙonnin telegram da ta fitar yayin da ukraine ta kasance a cikin shirin kota kwana kan wasu hare-hare ta sama a yau litinin babban kwamandan sojin kasar ya ce dubun dubatan sojojin rasha sun yi damarar dannawa a cikin yankin kursk biyo bayan umarni daga shugabannin sojojinsu suna yunkurin kawar da dakarunmu kana suna kokarin dannawa can cikin yankin da muke da iko da shi a cewar wani sako da janar sojin ƙasar ukraine alexander surotsky ya rubuta a dandalin sako na telegram a cikin watan agusta ne dai ukraine ta kai mamaya a kursk inda ta kwace ikon yankin da garuruwa da kuma ƙauyuka da ke kan iyakar a halin da ake ciki an kashe mutane shida a hare-haren ta sama a kudancin ukraine mutum biyar a yankin mikolev da kuma mutum guda a saprosia inda aka lalata gine-ginen fararen hula a cewar gwamnan yankin an kuma jikata mutane da dama a saprosia da suka hada da yara biyar 'yan shekaru tsakanin hudu zuwa goma sha bakwai mataimakiyan sakataren tsaron amurka kathleen hicks ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bikin karrama tsofaffin sojojin amurka wanda ke zama ranar hutu a yau a nan amurka inda ta jaddada cewa kyakkyawan tasirin aikinsu ya taimaka wa duka amurkawa suna more rayuwar 'yanci hicks ta, ta ambato muhimman rawar da sojojin suka taka wurin tabbatar da tsaron ƙasa da kuma kare tsarin demokradiyya. as A kowane lokaci muke tuna ranar bikin sojoji tsofaffin sojojinmu a matsayinmu na ƙasa muna karrama muhimman gudunmuwa da tsofaffin sojojin Amurka suka yi dalili ko shi ne saboda aikin da kuma sadakarwa da sojojin suka yi ya sa sun bari muna more rayuwar 'yanci na yanzu da ma 'yan baya da za su zo nan gaba. A don haka ga dukkan tsofaffin sojojinmu na yanzu da na da, mu na matukar godiya ga ayyukan da kuka yi. Mun gode da duk aiki da kuka yi na kare mu daga hari daga wata ƙasa, kuma da kuka tsare demokaradiyya kuka tabbatar da tsaron ƙasa a wannan lokacin. To madalla kafin ku ji ƙarashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. biyo bayan wanke rundunar tsaron najeriya da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta yi dangane da zargin zubar da ciki ba bisa ƙa'ida ba da a baya aka yi wa sojojin da kuma ya ja hankali a ciki da wajen ƙasar masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a nemi afuwar dakarun ƙasar daga abuja ga rahoton da wakilin hassan maina kai ne ya aiko mana Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman Women Concern ta nemi kamfanin dillancin labaran na Reuters da ya nemi afuwar rundunar tsaron najeriya bisa labari maras tushe da ya wallafa cewar sojojin kasar sun ci zarafin mata a shiyar arewa maso gabashin najeriya in za a iya tunawa kamfanin dillancin labaran na reuters a baya ya bada rahoton cewar sojojin najeriya sun kuntatawa mata da ma zubar da cikin kimanin mata dubu goma waɗanda ibtila'in boko haram ya afkawa a shiyar arewa maso gabashin kasar al'amarin da ya ji hankali a ciki da wajen najeriya da hakan ya sa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shigo cikin maganar tare da ƙaddamar da bincike bayan da ya ɗaukar lokaci mai tsawo tana gudanar da binciken hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya ta gano cewar rahoton na reuters ba gaskiya ba ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ce babu wata shaida ko hujja da ke nuna cewar sojojin sun aikata wannan aika-aika na zubar da cikin mata kimanin dubu goma a wannan sashi sakamakon binciken kuma da shi ma ya kara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara irin su ashatu kabu wannan kungiya da suka fitar da wannan labarin kage aka je aka binciko kuma aka tarar da cewa wannan abin ba gaskiya ba ne ba wannan abin is about national image has little to do with the institution kamar Nigeria military da ake accusing ya kamata diplomatic measures shine su sa wannan kungiyan kamar yadda suka yi publishing wancan report ma duniya su nemi cewa wannan kungiyan ta ta karyatar da kanta akan kage da ta yi wa sojojin Najeriya. Na tambayi mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ko mai zai ce akan wannan rahoto da ya wanke su a halin yanzu? To a gaskiya mun ji daɗi sosai saboda wannan zargin da aka yi mana zargi ne ba karami ba kaga ba gaskiya ba ne tambayoyi kuma masu suka ba su haɗin kan da ya kamata a bayar amma shi babban shugaban mu na tsaro na wannan lokacin da irabu shi kanshi ya tafi gaban wannan hukuma ya zauna ya yi wajen awa uku suna mashi tambayoyi shi kanshi shugaban sojan ƙasa na wannan lokacin janar faruk yahaya shi ma ya je sun mashi tambayoyi kuma daga baya da rahoto ya fito sun gamsu cewa ba mu da hannu a gene yarfe ne kawai domin ana so a ɓata sunan rundunoni na tsaro na najeriya barista yakubu sale bawa na daga cikin lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da a baya suka yi ta ɗaga murya cewar dole a kaddamar da bincike. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya wato Human Rights Commission sun ɗauki matakin yin bincike. Kuma bisa ga yanda abubuwa suke gudana kuma rahoton sa a ƙarshe yana cewa wannan zargi ba shi da tushe. Don haka abin da yake ƙarƙashin doka yanzu shine karkwata ta sojojin Najeriya wato su ɗauki matakin rubuta ma wannan kamfanin dallancin labarai na Reuters. Headquarter ɗinsu a New York America. amurka barista yakubu salibawa to ko rundunar sojojin najeriya za ta garzaya kotu domin neman hakinta. tambayar kenan da na sake wa mai magana da yawun sojojin najeriya brigadier general tukur gusau To kaga muna da namu lauyoyi wanda su ma sun tafaɗi tashi lokacin da ana wannan kitin. Za mu saurare su mu ji shawarar da za su ba mu ta gaba. Brigadier General Tukur Gusau Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. A wannan mako ne birnin Lisbon na kasar Portugal zai amshi bakoncin taron koli mafi girma a nahiyar Turai kan fasaha da aka yi wa suna Web Summit, inda manyan 'yan kasuwa da manyan jami'an gwamnatoci za su auna fa'ida da rashin fa'idar sake zaben donald trump a matsayin sabon shugaban amurka manyan 'yan kasuwa daga kamfanonin apple microsoft meta za su haɗu da manyan jami'ai daga turai su yi muhawara kan makomar ƙirƙirarriyar fasaha ko artificial intelligence a turanci da batun kafafen sada zumunta da kuma tasirin dawowar mulkin trump a karo na biyu a kan nahiyar turai a baya trump ya yi alkawarin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin rasha da ukraine a cikin sa'o'i 24 da zai kama aiki a matsayinsa na shugaban ƙasa kwanaki bayan sa manyan jami'an gwamnatin ukraine guda biyu za su da suka hada da alexei boynikov da mikhailo fedorov za su shiga tattaunawa akan yadda kasar ta ci gaba da gudanar da harkokin kirkira a lokacin yakin john adam babban jami'in tattara haraji a kamfanin kirkirar software ta msoft pro yana cikin mahalartan taron kolin kimanin kashi saba'in na ma'aikatan kamfanin suna zaune ne a ukraine inda kuma wasu suka koma turai bayan barkewar yakin a shekarar 2022 a ƙarshe hukumar lardin punjab na ƙasar pakistan ta hana gudanar da harkoki a waje kane ta umarci shagogi da kasuwanni a wasu wurare da su kulle harkokin kasuwancin su ya zuwa da safe yau litinin domin daƙile cututtukan da ake samu daga gurbatar iska tuni lardin lardin ya rufe makarantu da cibiyoyin ilimi da kuma wuraren taruwar jama'a kamar filayen taro da kuma gidajen zu kafin ranar 17 ga watan nuwamba a wasu wurare ciki har da lahore birni mafi yawan gurbatar yanayi musamman ta fuskar iska mai inganci a cewar alkalumar wata ƙungiyar switzerland ta iqa gundumomin lahore da moldvan da faisalvad da kuma gujirawala sun samu karuwar mutane masu fama da cutar numfashi da na ido da na makogwaro a cewar gwamnatin lardin punjab a wani umarni da ta fitar da yammacin jiya lahadi sabuwar dokar hana ayyuka a waje za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 17 ga watan nuwamban wannan shekara. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kasan Morocco ta gina wa jamhuriyar Nijar tashar samar da wutar lantarki mai amfani da injin man diesel kyauta a yankin Yamai. An ayyana cewa tashar za ta samar da megawatt 18 a wani bangare ne ya yunkurin rage dogaro da wutar da ake samarwa daga najeriya sai dai masana na ba da shawara kan bukatar amfani da hasken rana ko iska ko kuma makamashin nukiliya domin samar da lantarki a wadace daga birnin yamai ga rahoton da wakilin musulmi bar mai aiko mana matsalolin da suka biyo bayan matakin katse wutar lantarkin da najeriya ta ɗauka kan jamhuriyar nishar a wani bangare na takunkuman yawo masu nasaba da juyin mulkin 26 ga watan yulin bara ya sa hukumomin nishar shiga yunkurin neman hanyoyin da za su baiwa kasar damar dogara da kai wajen samar da wutar lantarki Avant les événements du 26 juillet, nous avons une capacité de 100 MW à partir du Nigeria. babban magatakardan kamfanin wutar lantarki nijelek saidu bubakar na cewa kafin abubuwan da suka wakana a ran 26 ga watan yuli megawatt ɗari ake samu daga najeriya domin amfanin jihohin doso ya mai da tilaberi to amma daga lokacin gobarar da aka fuskanta a tashar birnin kebbi megawatt 40 kacal ne ake samarwa nijar dukkan wutar da jama'a ke amfani da ita daga nan gida ake samarwa continuer en tout cas à développer euh, des projets. Wannan ya sa hukumomin Nijar suka shiga yunkurin karfafa matakai ta hanyar tuntubar kasashe aminai. Take yanke Morocco ta amsa kira inda ta aiko da wasu ma'aikata da injinan wuta kimanin tara a matsayin tallafi. Malama Fati Abarshi ita ce shugabar kamfanin wuta na ƙasa Nijelek. accompagné de techniciens au nom de 35 ta ce ƙwararrun ma'aikata 35 ne aka turo daga morocco waɗanda suka haɗa gwiwa da takwarorinsu 'yan niger domin girka wannan tasha mai karfin megawatt takwas waɗannan kayayyaki an ratsa da su ta mauritania mali da burkina faso tare da rakiyar dakarun waɗannan ƙasashe kafin a iso iyakar nijar da su waɗannan ƙasashe sun cancanci yabo in ji ta Kwararre kan sha'anin makamashi injiniya Rabiu Malam Isa ya yaba da fafutukar hukumomin na Nijar a wannan fanni. Lalle mun gode kuma mun yaba wanga namijin kokari da gwamnati yake yi don ganin an kwasa dogaro da wutar lantarki da take zawa daga makwabciya Najeriya. Amma dai bai kamata ba ƙasa ta tsaya da ƙananan grup haka ba abubuwa ba ne wanda kamar birnin yamai ma zai ce ya dogara da su balle kasa gaba ɗaya duk da wannan dai muna yaba akan namijin kokari da gwamnati yake yi a ra'ayinsa girman matsalar wutar lantarki a wannan zamani da bukatun jama'a ke lullunkawa a kulliyomin abu ne da ke buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai. Muna kira ga gwamnati a dukufa a tabbatar da wannan tsari kamar na santaral kinsal kadamna kuma ga baraj da kan daji da ake na ana ginawa hal program electronuclear wanda za a yi central mai aiki da makamashin nuclear yankin yamai mai yawan jama'a miliyan kusan ɗaya da rabi na daga cikin yankunan da ke amfana da wutar da ake samarwa daga najeriya a shekarar 2017 gwamnatin nishar ta gina tashar wutar lantarki da injin mai karfin megawatt 100 a ƙauyen gorubanda da ke kwaryar birnin yamai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 Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai je jihar Difane a jamhuriyar Nijar inda za mu ji shirye-shiryen da aka yi na komawa bakin karatu na sabon shekara bana a ƙasar ta jamhuriyar Nijar bayan hutun da aka shafe da kuma ambaliyar ruwa da ya hana 'yan makaranta komawa su a can baya ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin harun sule rashidu domin jin yadda lamarin ya kasance malam haruna gare ka da dai mahukunta a jamhuriyar nijar suka bada umarnin komawa makarantun boko a fadin kasar baki daya duk da tsaikon da aka samu wajen komawar dalibai da malamai bakin azuzuwa sakamakon mummunar ambaliyar da jamhuriyar nijar ta fuskanta a wannan shekarar yayin da jihar difama ma haka aka yi cin karo da irin wannan matsalar jihar. Nuhu Hassan Jori shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a nan jihar Difa. Ya yi karin bayani kan yadda aka koma bakin azuzuwa a fadin jihar har ma gami da isassun kayan aikin da suka samu don gudanar da ci gaban karatun kakar shekarar bana yana mai cewa. Lalle hakika bana eh, ashirin da takwas watan Oktoba na wannan shekara dubu biyu da ashirin hudu an makaranta da malamai a cikin ƙasa na Nijar da baki daya an koma ga azuzuwa an koma aiki. Kasan dangane da yanayi na damuna wasu kilasoshi sun waɗi wasu kilasoshi sun tsatsage da sauran shi an yi eh, ɗauki mataki mai baya da haka kuma tun daga can eh, babban eh, minista namu an aiko muna kayan aiki wajen ton 45 abu ne na mamaki saboda ba mu taɓa samun irin wannan yawan kayan ba kuma mun yi farin ciki kayan nan da suka zo an rarraba su an bada su inda ya kamata gubernur ya zo da shi aka amshi kaya ya bibiya ya gani irin kayan da aka bada da sauran shi kamushan da muka samu mun zamna mun yi nazari su ma duk an kai inda babu an aika su mu wannan tsari da ake cikin shi bana allah ya taimake mu mu kara. ci gaba gaba. To sai dai wasu daga cikin ɗaliban jihar ta Difa da na hira da su sun bayyana farin cikin su game da komawar da suka yi bakin azuzuwa duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa yayin da waɗansu ɗaliban ke nuna akasin haka gadi abin da suke cewa. A Ali Bulama gaskiya mun ji daɗi akan komawa makarantar da aka yi duk da komawa da muka yi a cikin makarantar nan mun samu koma baya sakamakon ambaliyar nan kuma game da karatun mu a fannin kayan mun samu komai da komai mu a nan yankunan mun samu ci gaba game da kwanciyar hankali amma a horar yankuna muna jin labarin abin da yake faruwa da su na rishin tsaro muna fatan gwamnati ta kare karfafa matakan tsaro abubakar inusa muna jin daɗi da muka koma makaranta duk da cewa yankin namu muna fama da rashin tsaro wannan abu shine kama na karancin malamai wasu mu suna koda an tura su ba kowa bane ba yake tahiya duk da muna son karatun nan in ba karfafa tsaro ba bai yiwuwa mu tafiyar da karatun mu yadda muke so irin waɗannan matsaloli na rashin komawa makarantu kan lokaci game da taɓarɓarewar tsaro na jefa ɗalibai da malaman su har ma da uwayen yara a cikin wani yanayi na zulumi duk kokarin da mahukuntan jihar ta difa ke don ganin an magance wannan matsalar usman kanin ba isa mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan jihar difa da yawa ne yara ba su koma kan ekol ba saboda miye ne saboda yan baliyan nan ya kamata kuma akwai karancin tsaro ma saboda mushannin ma an an tura ma sauran don saboda karancin tsaro nan wasu ba sa zuwa ma abin da yasa kowa yake dardarkin nan ka tura yaran ka ekol kai kancin hankali baka samu ba yaron hankalin ci a tashe a cikin ekol shine ake gudu gwamnati in ta ce masarar tsaron nan dole ne kuma malamai su ta yi da kansu da kansu su ba ma yara ilimi. Daga bisani dai mahukuntan jihar ta difa jim kadan bayan kaddamar da koma makarantun bokon da suka yi a hukumance sun yi wata gana da malaman makarantun jihar don sanin halin da suke ciki. Nuhu Hassan Jori ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Gwamnan jihar mu sai ya ce an aikin shekara guda yanzu ai ya kamata a zo a ga juna a yi jawabai ga malaman makaranta saboda suke tare da yara suke cikin wahala wani sai ya biya kuɗi zai je wajen aikin shi wani yana nesa wani inda yake muhallin da yake halin da kasar difa take ciki cikin tsoro ake aiki da sauransu ya ce yana so ya gane su ya tattauna da su ya ji dangane da halin aikin da suke ciki malaman makaranta an ba su dama sun yi magana bancin shi kuma sun kawo 'yan koke koken su an tattauna an fahimci juna. To sai da nashi bangare Ali Ayuba da ke zama shugaban wata kungiyar malamai 'yan kwantiragi da cewa Izai Kwaf a nan jihar Difa. Jim kaɗan bayan tattaunawar da suka yi da mahukuntan jihar ta Difa sun isar da jerin ƙorafe-ƙorafen da ke gaban su. Kama daga batun ƙalubalen rashin tsaron da suke fuskanta game da sauran biyan bukatun su ne yau da kullum yana mai cewa. Ka san kamar yadda kusan kowa ya sani jihar Difa da jihar Talabiri a 'yan shekarun nan baya su ne suke fuskantar irin wannan barazana matsaloli na tsaro wadda wani lokacin ma tana tafiya da rayukan dukkan abokanin mu musamman malaman da suke cikin yankin difa da yankin talabiri wanda sun shekara da shekaru suna cikin hatsari na rashin kwanciyar hankali da barazana ta tsaro da suke fuskanta muna buƙatar a ce hukumomin su lura da yanayin da malaman nan suke ciki amma eh, wani tsari ne za a fiddo don a samu a sanya mushi na cikin incin su na samun matrikil wannan ya kamata a fudo shi shi ne ya sa muka zaɓi mu bi hanyar tattaunawa ta hanyar tattaunawa wannan muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu da hukumomi na yanzu wannan musamman karkashin shugaban kasa janar eh, abdulrahman chani ban mu da shakka akan in dai koken mu ya je gare shi to ban mu da wani tunani mun san zai saurari mutane kuma za a biya musu wasu daga cikin bukatu su da mun bai ne bukatun mu gaba ɗaya mu ce mu samu biyan bukatu standards mai manya-manyan adiba su a rage mana su in ya so mushe sai ya samu hankalin da zai iya zuwa ya ba kasa hakkin ta da dace. Duba da irin jerin waɗannan matsaloli da malaman suka bayyana mahukunta a nan jihar Difa sun ce sun ɗauki duk waɗansu kwakwaran matakan da suka dace dangane an magance matsalolin da suka jima suna addabar malaman. Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a nan jihar Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Dangane da ƙalubale na wajen rashin tsaro hakika eh, matakai an ɗauki su kuma sojojinmu suna tsaye ga komin takwas wanda yawanci su ne ke da eh, wannan rashin kwanciyar hankali in ka ɗauka tun daga maini shatimari difa giskeru Eh, busu tumur kablewa zuwa gegime su ne wanda suke bisa yawancin wannan hatsarin to amma alhamdulillahi ko ina matakai an ɗauke su na gari wanda ana ƙoƙarin a kawo kwanciyar hankali babban kwanciyar hankali kuma wanda za a samu shanni bisa yanayi shine akwai tsari wanda yake kai su eh, suna shiga mota ko kuma abin hawa wanda an sake ɗauka alkawali yadda aka yi shi bara bana ma haka za a yi shi ministan mu ba ta yi kasa a gwiwa ba tsaye take tana ganin abubuwa wanda ya dace da ita da mukarrabanta suna kawo sauyi a cikin tahiyar da harkar makaranta. To sai dai abin zaman jira a gani shine game da alƙawuran da mahukuntan jihar ta Difa suka yi ga malaman makarantun bokon jihar zai matukar tasiri sosai. Dangane an biya musu wasu daga cikin su da suka jima suna tambayar gwamnatin ƙasar har ma da batun baiwa malaman isasshen tsaron da zai ba su damar gudanar da ayyukansu na koyarwa musamman a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da ke fama da matsalar tsaro. To masararo a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a difa da jamhuriyar Nijar. da Rashidu. Da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham na ku baban yaji ke ci a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba. To madalla a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. wanda ya ce furucin alkalin alkalan najeriya mai shari'a kudirat kekere ikun na cewa wasu alkalai a kasar na bata wa bangaren shari'ar ƙasar suna abin dubawa ne matuka. da fatan allah ya sa a shawo kan matsalar ganin irin kimar da fannin shari'a yake da shi a idanun duniya sai sakon samaila agnes malafatori mazaunin difa a jamhuriyar niger wanda ya ce salam biyo ya hausa ni na shigo wannan fili ne domin na yi kira ga iyaye mata a duk inda suke musamman ma iyaye mata mazauna karkara da ma nan jihar difa ta kasar jamhuriyar nijar kirana a gare su akan cewa su rika lura da wutar da suke sanyawa a kasko a cikin ɗaki domin ɗumama ɗakin don gudun abin da kaje ya dawo na tashin gobara a daidai lokacin da muka shiga lokacin sanyin hunturu allah ya kiyaye faruwar hakan amin sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba mai aski ba da raka. Waɗanda suka ce salam ya Hausa sake halaka sojojin ƙasar Chadi goma sha biyar da jikkata wasu talatin da biyu da mayakan Boko Haram suka yi. akan tamkar hannunka mai sanda ne ga shugabannin ƙasashen da ke zagaye da tafkin Chadi. Inda nan ne ke zama tangar mayakan wato Najeriya da Nijar da Benin da kuma ita kanta Chadi. wanda ke nuna cewa sai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe kana za su iya murƙushe mayakan sai saƙon shehu adamar jau wanda ya ce tabbas ya zama dole a ɗauki matakin takawa 'yan lakura wa burki domin idan fa aka yi wasa to ƙaramar magana za ta iya zama babba domin dai abin da ba na wasa ba to ba a yin wasa da shi a ƙarshe sai saƙon mahmud salihu ƙauren namo da jihar zamfara wanda ya ce ɓallar sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda mai suna lakurawa a yankin arewa maso yammacin najeriya wani babban ƙalubale ne ga zaman lafiyar yankin kasancewar dama yanzu haka yankin na fama da matsalar 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane na kira ga gwamnonin yankin da su tashi tsaye wajen ganin an murkushe wannan ƙungiya. To da a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To baballa a takaice wani makami mai linzami da aka harbo daga kasar Yamal wadda Isra'ila ta lalata ya da wuta a kusa da birnin Kudus a yau Litinin. Kana daga bisani 'yan tawayen Huti sun ce sun kaddamar da wani hari cikin nasara a tsakiyar Isra'ila kungiyar 'yan bindigar mai samun goyon bayan iran ta ce ta kaddamar da wani hari da ya auna tunga soja na nahale sorik a kudu maso gabashin jaffa kana ta ce ya isa a daidai inda aka auna kuma ya tada wuta yayin da ukraine ta kasance cikin shirin kota kwana kan wasu hare-hare ta sama a yau litinin babban kwamandan sojin kasar ya ce dubun dubatan sojojin rasha sun yi damarar dannawa a cikin yankin kresk mataimakiyar sakataren tsaron amurka kathleen hicks ta jinjina wa tsofaffin sojojin kasar a jawabinta na ranar bikin karrama tsofaffin sojojin amurka wanda ke zama ranar hutu a yau a nan amurka inda ta jaddada cewa kyakkyawan tasirin aikinsu ya taimaka wa dukkan amurkawa suna more rayuwar 'yanci masu sauraro da takardun labaran muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe da 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya karanto labarai sai kuma editan mu na wannan lokaci Mahmud Lalo da kuma Fiona wannan Duduwa Mai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.